subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Belt ɗinsa da ya cire ya sa hannun shi ya ɗauko ta, guda ɗaya ya zuba mata ta saki ihu don ta shige ta ba kaɗan ba, ya ɗaga belt ɗin zai sake zuba mata aikuwa ƙafa mai na ban baki ba nan ta zunduma da gudu ta bar ɗakin, saura kaɗan dariya ta kubce mishi ganin yadda take gudun. Cillar da belt ɗin yayi ya kwanta zuciyar shi gaba ɗaya ba daɗi jidda ta yi masifar ɓata mishi rai sai juyi yake yana zuba tsaki. So yake ya kirawo Nawware ya ji muryarta ko ya ji daɗi a zuciyar shi. Wani ɓangare na zuciyar shi yana hana shi saboda bai kamata ya kirawo ta a wannan lokacin ba, a matsayin shi na mai mata duk da sun samu saɓani da jidda. Toilet ya shiga ya ɗaura awwala ya fito ya shimfiɗa abin sallah nan ya fara na filfilu don neman zaɓin Allah. Kwana Jidda ta yi tana kuka duk idanunta sun kumbura. Ana fitowa daga sallar asuba ta janyo akwatinta ta saka a mota da gudu ta fice daga gidan. Yana jin fitar ta ƙarshe ma sai ya jawo bargo ya lulluɓa bacci ne ya yi awon gaba da shi daman daren jiya bai samu cikakken bacci ba. Tana zuwa gidansu ko zama ba ta yi ba mami da babanta suka fatattake ta kuma suka yi rantsuwa da Allah idan ba ta koma gidanta ba ba su ba ita sai dai ta nemi wasu iyayen. Mami ta ci gaba da faɗa tana cewa, ai dama umma ce ta rike ki har kika girma ta aurawa Abdul Jabbar. Babu abin da ba ta yi miki ba sannan don tsabar butulci irin na ɗan adam ki ce ba za ki zauna da shi ba. Ke ba ki ga abin da kika aikata musu a baya ba amma ba su rabu da ke ba suka kyale ki shine dan iskanci za ki zo ki kawo mana yaji a cikin gida dan hauka. Nan suka yi mata tatas ba yanda za ta yi haka ta dawo gidan Abdul Jabbar. dan duk wulakancin jidda da iskancinta da rashin mutuncinta tana son iyayenta ba ta son bata musu rai. Motsin dawowar jidda shine ya tashe shi daga bacci. wanka ya ya shirya cikin black ɗin wando da fafol ɗin t-shirt ya fito ficewa ya daga gidan gaba ɗaya Jidda kuwa duk ta bi ta rame tsabar tashin hankali. Abdul Jabbar ya daina bi ta kanta kawai abin da yake gaban shi shine yake yi. Ana cikin haka Abba ya yanke lokacin aure nan da two months insha Allah kamar yadda Abdul Jabbar yake so. Nan fa umma aka shiga hidima ba kama hannun yaro uwar amarya uwar ango turƙashi, duk ita kaɗai. Ɓangaren Kausar kuwa da Anty Asma'u su kuma yadda za a gudanar da programs ɗin biki suke shiryawa yayin da ango Abdul ya sakar musu bakin aljihu. Gyara sosai Umma ta zage tana yi wa nawara ciki da waje, duk abin da aka san uwa tana yi wa ‘yarta Umma haka take yi wa nawara Shi ma gyaran jiki wata ƙawar Umma ce ta ɗauko shuwa Arab ita ce mai gyara wa nawara jiki, haɗe da abubuwan gargajiya irin na da duk Umma tana yi mata, Nan da nan ta ƙara wani irin kyau jikinta ya goge ya ƙara kyau in ban da sulɓi da taushi sai ƙamshi fatar jikinta take. Umma da kanta ta haɗa lefe na gani na faɗa an yi ɓarin kuɗi ba kaɗan ba, komai ya ji don tsayawa a faɗa muku abubuwan da suke ciki ma ɓata lokaci ne. Don haka ‘yan uwa sai dai ku yi hasashe da kanku irin kayan da aka haɗa da kuɗin da aka kashe. Jidda ma haka aka haɗa mata kaya masu tsada na faɗar kishiya kamar yadda al'ada ta tanada. Umma ce da kanta ta kai mata har gida ta yi mata nasiha tana tafiya ta hau jifa da kayan kamar wata mahaukaciya duk ta bi ta rikita kanta. Saboda yanzu Jidda ba iya Abdul Jabbar take jin haushi ba har da Umma. Gashi Abdul Jabbar baya kula ta kwata-kwata gashi ba mai bata shawara don tuni sun yi faɗa da da ƙawarta tun lokacin da ta zubar da cikin nan. abu goma da ashirin ne suka haɗar mata ga lokaci sai tahowa yake ta tsani kishiya tana masifar son abdul jabbar shi yasa take bala'in kishin shi kuma ta ɗauki alkawari a zuciyarta duk wadda ta yi gigin auren abdul sai ta yi da na sani nesa ba kusa ba haka aka ci gaba da shirye-shiryen biki ba kama hannun yaro gaba ɗaya abdul jabbar a bizi yake lokacin kan kanshi baya samu saboda hidindimu Wannan shi ne auren da ya gani yana so dole ya zage domin ƙayata bikin. Shige da fice kawai yake tsakanin Kano da Abuja don ma Abdulkarim yana taimaka mishi shi ogansu na wajen aiki ya shirya musu dina fati irin nasu na sojoji. Wanda za su gabatar a Kano don yana son Abdul sosai saboda jarumtakar shi, rashin tsoro uwa uba kuma da riƙe gaskiya da amanar shi. Sa'an ta Asma'u da Kausar Fa'iza su ma sun shirya nasu shirye-shiryen da za su gabatar a wajen bikin. ummama da Anti Sadiya sun shirya ƙayatacciyar walima da za a yi wadda suka yi imbatin ɗin wata shahararriyar malama da za ta gabatar da lacca. sun ci gaba da shirye-shiryensu har ya rage sauran two weeks biki gaba ɗaya jidda ta sa bakin kishi a zuciyarta duk ta bi ta rame saboda bakin kishi gashi abdul jabbar baya shiga harkar ta abu fa ya tarar mata don ko murmushin nan ya daina yi mata kawai sai sha'anin gaban shi yake yadda yake nuna ɗokin shi akan auren duk ta bi ta firgice gashi iyayenta ba su bata goyon baya ba balle su umma da hidimar biki ta ɗauke musu hankali ganin wankin hula zai kai ta dare yasa ta neman shi a waya Sai da ta yi kusan 20 miss call bai daga ba ganin ta dame shi yasa ya daga yana yi mata faɗa akan kiran shi da ta yi. Kukan da ya ji tana yi mishi shine yasa ya dakata da yi mata faɗan da yake. Hakuri ta dinga bashi tare da alkawarin ba za ta sake aikata hakan ba sosai ya ji tausayin ta nan da ƙyar ya hakura Ai ta dinga zuba godiya ya ji daɗin hakan har a zuciyar shi. Yana addu'ar Allah ya sa ta shiri ba tuban muzuru ta yi ba. Zaune take a bedroom su gaba ɗaya jikinta an mulke shi da haɗin wani dilka na musamman ta rufe jikinta ruf. Yayin da aka zuba wani turare mai mugun ƙamshi a kaskon turaren wuta yana ratsa jikinta sosai wayarta ce ta ɗaurin gin. Murmushi ta idan ta san wanda ya kirawo ta saboda rington ɗin shi daban yake. Waƙar ashiki ta sa mishi da sauri ta hau goge hannunta yayin da fa'iza take mata dariyar keta ganin ya ƙi goguwa. Harara ta dalla mata tana cewa, Allah fa'iza ke raina ni ni fa matar yaya ce yanzu dole ki dinga ba ni respect. Sannu matar babban yaya sarkin son girma ya tsine fuska ta tare da taɓa baki tana cewa don Allah ki ɗaga ki sa min a kunna please mata a gidan Mus'ab habatawa. Ta ƙarasa maganar kamar za ta yi kuka saboda ganin kiran ya daɗa shigowa na uku kenan. Dariya ta yi tana cewa yarinya tun da kika faɗo suna rabin raina an gama Ta karasa faɗin haka tana ɗaga wayar ta kara mata a kunne, cikin zazzakar murya ta yi mishi sallama amsawa ya kafin ya ɗora da cewa, Habibti ina kika shiga ne ina neman ki. Cikin magana irin ta shagwaɓa ta ce, Gyaran jiki ake min hannuna ya ɓaci da dilka amma ka yi haƙuri. Limsha ido ya yana ɗan murmushi mai sauti kaɗan ya ce, Tunda ni ake gyara wa jikin ba matsala koya, ya faɗi yana ɗaga gira kamar tana kusa da shi, Kunya ce ta kama ta a lokacin da gabanta ya faɗi tare da jin wani tsoro yana shigarta. Maganar shi ta ji yana cewa, Na ga alama kunya kike ji bari na bar ki haka gashi ina zaune duk tunaninki ya hana ni aiki. Ina son ganin ki rabon da mu an yi wajen one month ba sai a waya. Na yi misin ɗin kallon beauty face ki, wallahi sosai ma. Noke kai take kamar tana gaban shi yayin da fa'iza take dariya ƙasa-ƙasa. saboda soyayyarsu tana bala'in burge ta da haka dai suka yi sallama ya ce idan ya samu time zai kirawo ta zuwa anjima. Ya kashe wayar yana jingina da kujera idon shi ya limshe gaba ɗaya ji yake kamar ya janyo lokacin. Janye wayar fa'iza ta yi tana yi mata shakiyanci duka ta kai mata tana cewa Allah fa'iza bashi kika ɗauka zan rama ne, yarinya sai dai kira ne, ta ƙarasa faɗin haka tana dariyar ƙeta harara ta watsa mata sannan ta maida da ta kan TV. Tana kallon fim ɗin India Bodyguard wanda Salman Khan da Karina Kafur suka yi. A hankali ta ji fa'iza ta matso kusa da ita a kunnenta ta raɗa mata nawara anya kuwa kin san mene aure. gabanta ne ya yi mugun faɗuwa, jin abin da fa'iza ta ce da sauri ta ɗago kai ta kalle ta har ta fara haɗa zufa Jikinta ya ɗau rawa ganin haka ya sa Fa'iza ta tuntsire da dariya tana cewa, Wallahi an yi matsoraciya a nan daga magana kawai, tuni idanta ya ciko da ƙwalla kaɗan ya rage ta fashe da kuka hannun Fa'iza ta kamo cikin rawar murya ta ce, Bayan abin da na sani nake karantawa a Nobels akwai wani abin kuma, dariyar mugunta ta saki tana cewa babu komai yarinya. Idan da wani abin ki sanar da ni please, don wallahi ban yarda da dariyar muguntan nan take ba. Shigowar anti Kausar ne ya katse fa'iza daga maganar da ta yi niyan yi. Wani kof ne a hannunta da wani filet ta dire a gaban nan wara tana cewa, gashi in ji umma ta ce ki cinye ta sannan ki shanye abin da ke cikin kofin nan kallon fa'iza ta yi wadda take toshe bakinta saboda dariyar da take son ta kubce mata Gaba ɗaya ji tai ta gama tsarguwa duk ta yi wiki-wiki da ido kamar wadda ta yi wa sarki ƙarya. Ganin haka ya sa anti kausar ta kori fa'iza daga falon ta lallaɓa nawara ta cinye tas tare da shanye abin da ke cikin kwaf ɗin. Sannan anti kausar ta yi mata sallama kan sai ana saura kwana biyu da biki za ta dawo. Ta bar nawara cikin tsananin tsoro tana addu'ar Allah ya sa fa'iza ta dawo su ƙarasa maganar da take mata. har suka kwanta bacci ba ta faɗa mata maganar ba don haka ta ja bakinta ta shiru sai dai har yanzu tsoro yana tattare da ita. Cikin 'yan kwanakin nan sai da Nawara ta ɗan rame saboda tsabar tsoro a ranta duk ta zama so silent. Ko Abdul Jabbar idan ya kirawo ta a waya ba ta sakewa da shi har ya gano hakan yake cewa, ba dai har kin fara jin tsoron nan da amarya take ba, wallahi kada ki sa wani abin a ranki ya janyo miki wata matsala gaba ɗaya kunya ce ta rufe ta kamar ta nutse a ƙasa sai ka ce wadda yake gabanta kasa cewa komai ta shi ma 'yar dariya kawai yayi wadda ta ƙara sa ta jin wata kunyar san ba su yi wata hira ta a zo a gani ba saboda lokacin ta kasa sakin jikinta zabga tagumi ta tana tunani shigowar salim ne ya katse mata tunanin da take hogin ɗin shi ta yi Wani abu ne ya faɗo mata a ranta ta fashe da wani irin marayan kuka mai ban tausayi shi ma Salim kukan yake ba komai suka tuna ba illa rashin iyayensu. Fa'iza ce ita ma ta shigo ta fashe da kuka tana rungume da su duk tausayinsu ne ya kama ta sai da umma ta zo ta rarrashe su tare da yi musu nasiha tukunna suka haƙura. Haka dai lokaci ya ci gaba da tafiya har ya rage saura kwana biyu a fara biki duk wasu ‘yan uwan Abba da na Umma sun fara zuwa. ta Asma'u da Anti Kausar mata na sun gida kowanne ka gani yana cikin farin ciki. Ranar da za a fara gabatar da bikin na kamu ranar Kaftin Abdul ya shigo Kano tare da tawagar abokanan shi. Ya ba su masauki mai kyau a guest house ɗin abban shi. sannan ya zarce gidan shi duk ya nutsiya ga masoyiyar shi amma dole ya haƙura har zuwa yamma lokacin da za a gabatar da kamu kamar yadda al'adar bahaushe take a falo ya tadda jidda ta zabga uban tagumi tsayawa yayi yana kallon ta zuciyar shi cike da tausayinta a hankali ya ƙarasa inda take hannu ya sa ya janye tagumin da ta yi tana ganin shi ta kwanta a jikin shi ta fashe da kuka sosai ta bashi tausayi amma hakan ba zai sa ya haƙura da auren da zai yi ba ko ta bai yi ba sai da ta ci kukanta ta more sannan ya ɗaga ta. Ganin haka ya sa za ta buɗe baki ta yi magana ya ɗaga mata hannu da alamar ta yi shiru sannan ya ce, Ki guri da abin da za ki ce min sai an jima yanzu na gaji ina buƙatar hutu ki je ki kawo min wani abu mara nauyi na ci yunwa na ke ci. Yana gama faɗin haka ya tashi ya nufi bedroom ɗin shi kwafa ta yi tana cewa wallahi sai na koya wa yarinyar da za ta aure ka hankali. sai na nuna mata ba a haɗa miji da jidda ba boka ba malam kissa ma kaɗai ta ishe ta da ƙafarta za ta bari gidan nan tsaki ta ja tukunna ta miƙe kicin ta nufa ta ga mai dafa abincinsu ya gama duba ta don ta ga abin da ya dafa jalof ɗin taliya ta ɗebar mishi wadda ta ci kifi da nama sannan ta haɗo mishi da lemo da ruwa ta ɗauka ɗakin shi ta shige ta tarar ya fito daga wanka yana ɗaure da farin towel sai goge jikin shi yake kunnen shi makale da waya ya rike ta a tsakanin kafaɗar shi yana magana sai faman doka murmushi yake takaici ne ya ishi jidda ga wani irin kishi ya lullube ta abincin hannunta ta ajiye a kan ƙaramin tebul ɗin ɗakin a fusace ta juya za ta tafi jin ko kula ta bai yi ba Charar ta ji ya kamo hannunta tare da janyo ta jikin shi, sai da ya ɗauki ‘yan mintuna tukunne ya kashe wayar har ta sakin wata ajiyar zuciya sam ya mance da wata jidda a jikin shi. sai da ya ji kukanta sannan ya dafe kanshi yana faɗin au cak ya ɗauke ta ya ɗora ta akan bed ya shiga yi mata abubuwan da dole ta rusu rusuna aikuwa daga ƙarshe har dariya ta dinga yi kamar ba ita ba yana ɗan murmushi ya ja hancinta yana cewa ya ko da akwai wani abun da fatan kin ƙoshi idan baki ƙoshi ba sai na ci gaba don ba gajiya nake ba yana faɗin hakan yana ɗaga mata gira murmushi ta ba dole ta dinga kishin abdul jabbar ba yana faɗi mata hakan yana ɗaga mata gira Murmushi ta saki a zuciyarta ta ce, Ba dole na dinga kishi da Abdul ba mutumin da ya san ta kan mace kullum kamar ƙara mishi kyau ake. Tunawa da auren da zai yi nan da ‘yan kwanaki ta hakan ya sa ta fara zubar da hawaye. Kallon ta ya yi tausayinta ya kama shi don ya san abin da yake damunta bai wuce kishin shi ba. Shi kansa ya san jidda akwai ta da shegen kishin tsiya. Daukan ta ya sake yi suka shiga toilet ya yi mata wanka saboda duk ta ji daɗi ya sa ya sauke fushin da yake da ita ta ji da abu guda ɗaya kada abun ya yi mata yawa. Bayan sun fito daga toilet ɗin ya gyara jikin shi tare da sanya wani tirikwata fari da wata black ɗin riga. Ya fesa turare sannan ya ɗan tsakuri abinci kaɗan ya ci yana ba wa jidda a baki. Ita ma ba yi musu ba karɓa ta yi tana ci saboda yunwar da take ji kwana biyu ba ta iya cin abincin kirki saboda tsabar kishi. Suna gama ci ya ɗan yi tsalle kamar so goma ya sha ruwa ya kwanta da yake a gajiye yake nan barci ya yi awon gaba da shi. Yayin da Jidda ta zuba mishi ido kamar yau ta fara ganin shi zuciyarta tana ta saƙa mata abubuwa. Misalin karfe hudu na yamma mutane suka fara taruwa a gidan su Abdul Jabbar ƙawayen Umma ne da na Anti Sadiya sai na Anti Asma'u da Kausar. sannan da ƙawayen Fa'iza da na ga gogaggun 'yan boko kenan, kowa ya yi shiga ta kece raini wannan yana wane ne wancan har da mamin jidda da ƙawayenta ita ma. A cikin ƙawayen amarya can na hango irin su Zainab Hadi na Ima Usman Rukayya Jamila da su Jamila Jamsi, ga su Salma Idris Fatima Jalla Ummi Riyad da Maryam Fagalawa da Sa'adatu Hussein duk sun ci kwalliya suna gefe sai ɗaukan ƙamshi suke yi. su masu rabi'a zakariya khadija khadija khadija sa'id halima abdullahi habasiya sallau ga sunan dai da yawa sai iya yi suke ta zubawa a gadin ɗin gidan za a yi kamun an gyara shi ya sha da kureshin wajen ya yi kyau sosai ango da abokanan shi suka so gidan ya sha wata tsadaddiyar shadda light pink irin ɗinkin zamani takalmi da agogon shi baƙaƙe ya yi amfani da su Hular kanshi baƙa ce da ratsin pink da fari a jikin shi sai kamshi yake zubawa ba ƙaramin kyau yayi ba. Kan nan nashi da sajan nan nashi sun sha gyara sai sheƙi suke yi da ɗaukan ido hular na an turo ta gaban goshi sai faman zabga murmushi yake yana zuba ido ya ga ta inda Nauwara za ta fito. Wow, masha Allah abin da ya faɗi kenan ganin Anta Asma'u ta fito rike da hannun nawara ta sha wani tsadaddan Swiss Kalar pink ne da touch ɗin black a jiki takalminta da kwas ɗin hannun duk baƙaƙe ne. Naɗin kan da aka yi mata shi ma pink and black ne sai wata sarƙa mai tsada da ɗan kunne. Har abin hannun gashin kanta ya sha gyara an zubo mata da shi baya ta sha make-up sosai ta yi masifar kyau. Har suka ƙaraso inda yake kanta a sunkuye yake ta ki ɗago da shi sannan anti Asma'u ta ɗan taɓa shi sannan ya dawo hayyacin shi. Kwashewa da dariya suka yi ita da Abdulkarim wannan kallon fa kada ka sa ta faɗi fa cewar anta asma'u tana yi mishi dariyar shakiyanci hararar ta kawai yi. hannun shi ta kamo ta haɗa da hannun nan wara limshe ido ya yi jin tattausan hannunta ɗaya hannunsa ya sa ya ɗago kanta limshe ido ta yi duk kunya ta rufe ta kamar ta nutse a ƙasa take ji kasa jurewa ya fara matso da fuskar shi saitin tata Tuna ta Asma'u ta fahimci abin da yake niyyar yi da sauri ta tafa hannunta tana cewa, Wayyo ni Asma'u Abdul wace irin rashin kunya ce wannan a gaban mutane kake ƙoƙarin yin? Bata ƙarasa faɗi ba ganin Umma ta ƙaraso wajen tuni ya janye fuskar shi tare da hararar Asma'u. Ganin ta katse mishi hanzari dariyar mugunta suka yi mishi ita da Abdulkarim yayin da kunya ta ishi wara. Ku fa ake jira kuka zauna a nan, cewar Umma haka ta janyo hannunta suka nufi inda za a yi kamu. Kujera ɗaya ce mai irin faɗin nan kaɗan haka suka zauna. Slow music ne ke tashi a wajen sun yi matuƙar dacewa da junansu haka kowa yake cewa, har aka fesa wa ango da amarya turare suka ci gaba da kamunsa har zuwa lokaci gab da magariba tukunna aka tashi. Mutane sun fara tafiya Abdul Jabbar ya ƙi sakin hannun an ta Asma'u kuwa kin tafiya ta don ganin yadda yake rawar jiki ta sa mishi ido hararar ta yayi yana cewa. Kin fiya sa ido wallahi ki tafi harkar gaban ki ki kyale ni da matata. Kai yaro Allah ba zan tafi ba kafa ta kafan wara, cewar ta Asma'u. Salfi kawai za mu ɗauka yanzu za ta taho fa ni ba wani abin zan yi mata ba. duk da haka a yi a gabana haka dai ya share an ta asma'u ya ɗauko wayar shi yana cewa oya gyara habibti na za mu yi salfi?' a kunyace ta ɗago da kanta shi ko ya matso da kanshi kusa da kanta ya ɗan kwanta a jikinta kaɗan ya ɗauka sun yi kyau a foton sosai An anti asma'u ma sun burge ta sai da ta yi musu fikco tukunna ya tashi tare da sunkuyowa saitin fuskarta Kis ya yi mata a ta tare da yin gaba. An game baki an ta Asma'u ta ganin rashin kunyar Abdul tana cewa lallai Abdul dama haka kake shi dai bai kula ta ba ganin an shiga masallaci. Ita ma janyo hannun nawara ta yi suka shiga cikin gida da ƙyar take tafiya saboda kunya an ta Asma'u tana ce mata ki saki jikinki ki daina jin kunya ta ni ma ai yayarki ce. Anti Asamawa har ɗakinsu ta raka ta ganin yadda take jin kunya. Tana shiga Fa'iza da sauran ƙawaye da ‘yan uwansu Fa'iza, sa'annin suna ware ‘yan mata suka saki shewa suna ga amarya ga amarya kowa yana ƙoƙarin janyo ta ta zauna kusa da shi. Anti Asamawa ta ce, Don Allah ku yi mata a hankali kada ku faɗar da ita kun san halin dai Abdul yanzu ya sa ku tsallan kwaɗo. Wata a cikinsu mai suna Hafsat sai ta ce, Aba anta ai mu ma ba ma so ta ji ciwo ba mu kai amarya lafiya ta ci amarci. Shewa suka saki tare da tafawa fa'iza tana dariyar mugunta ta ce, Haka ne Hafsat kada yayanmu ya kasa cin amarci yadda ya kamata. Dariya suka tuntsure da ita an ta Asma'u ta rari fa'iza tana cewa, Allah ya shirye ki fa'iza, ai ni na so wallahi a haɗa da bikin nan naki komawa ma ya huta. Haba anti Asma'u kin san ni yarinya ce me na sani ai kwa tausaya min na girma ko? Filo anti Kausar ta cilla mata yayin da anti Asma'u ta kawo mata bugu da sauri ta kauce tana buya a bayan wara Nan dai suka ci gaba da hirar su cikin kwanciyar hankali da nishaɗi. Da sauri ta fito daga toilet jin sai kiran wayar wayarta ake yi. Fa'iza ce ta miƙo mata wayar tana murmushi ta ce, Ango ne fa yake kira. Wayar ta amsa a hannun Fa'iza tana hararta tare da murguɗa mata baki. Tana ƙoƙarin ɗaukan wayar ta katse don haka sai ta zauna a kan rest chair tana ƙoƙarin kiran shi. Jin wayar tana shiga ya sa ta gyara kwanciya tana jira a ɗauka. Ganin ya yi mata three call ba a ɗauka ba ya yi tunanin ko ba ta kusa da wayar, don haka ya tashi ya fara cire kayan jikin shi don ya shiga wanka. Buɗe ƙofar ɗakin aka yi jidda ce ta shigo hannunta ɗauke da flags na tea. Ajiyewa ta yi a kan tebur shi kuma ya shiga toilet shigar shi kenan aka kira wayar. Da sauri Jidda ta ɗauka don jin rington ne na daban saura kirista saki ihu don ganin abin da ya tayar mata da hankali. Hoton nan ware ne da Abdul Jabbar yake haskawa a kan wayar wanda suka ɗauki salfi ɗasu. Ganin an sa Habibti a kan nomba ɗin ya tabbatar mata ware ce. Cikin fushi ta ce, Put wato ita har wani Habibti aka saka mata bayan nomba ta mai jidda kawai ya saka. Tana ƙoƙarin ɗauka ta katse kiran jin alamar ya fito daga toilet yasa da sauri ta ajiye wayar da sauri ta fice daga ɗakin tana zubar da hawaye. Tana son Abdul Jabbar ba ta son wata mace ko kaɗan ta raɓe shi. Fashewa ta da kuka kishi na cin ta kasa daurewa ta duk idanunta sun yi ja. Tashi ta ta koma ɗakin ta tarar da shi yana yin waya. da ta ji irin kalaman da yake furtawa Nawwara nan ta kasa jurewa, ba ta san lokacin da ta je gaban shi tana wuci idon ta ya rufe ta fiske wayar tare da maka ta a jikin bango. Lokaci ɗaya wayar ta tarwatse ta yi ɗaiɗai da ita. Abdul Jabbar ya bi wayar tashi da kallo a ƙasa. Kafin ya ankara ta fara jifa da duk abin da ta ɗauka tana ta masifa shi kuwa gefe ɗaya ya samu tare da zuba mata ido kawai. tana ta haukanta lokaci ɗaya ta mayar da ɗakin kace-kace duk ta farfasa komai ganin tana ƙoƙarin jiwa kanta ciwo ya sa shi tafiya inda take ya rike ta fisgewa ta yi tana ci gaba da abin da take hannu ya sa ya ba ta wani lafiyayyen mari jin saukar marin akan kan ta ya sa ta nutsu sai a lokacin ta lura da irin ɓarnar da ta yi mishi a ɗakin cikin fusata ya ce kalli hannuna yadda kika yanke ni an gaya miki kishi hauka ne ba ki da hankali Idan kin ga ana lallaba ki banzawa wuya kawai get out. Za ta yi magana a fusace ya nuna mata hanyar kofa yana cewa leave me alone please kafin na tattaka ki. Tuni ta hanyar fita sai faman ihun kuka take. Ya ja tsaki ɗaya wayar tashi ya ɗauka ya fita daga cikin ɗakin ya koma ɗaya bedroom ɗin nashi. Da yake bedroom ɗaya ne a cikin falon bai ƙara bi ta kanta ba. Ya lalubo Nawara a waya suka ɗan taɓa hira kafin su yi sallama sai lokacin ya ji zuciyar shi ta yi sanyi, ɓacin ran da jidda ta haɗa mishi ya samu sauƙin shi. Tunda ta shiga ɗaki take faman zabga kuka kamar wadda aka aiko mata da sakon mutuwar iyayenta ranar da ƙyar ta yi bacci. Saboda kalaman da Abdul yake yi wa Nawara, sai kowa suke mata a cikin kunna lallai idan yarinyar nan ta shigo gidan nan za ta ci ubanta. Bayan sun gama waya ta dawo ɗaki ta tarar da su fa'iza suna ta zuba surutu ita ma cikinsu ta shiga suna hira. Daga ƙarshe suka fara yi mata lakca akan yadda za ta zauna da mijinta da kishiyar ta lafiya. Sosai na wara ta nutsu tana sauraron su, har da sa'an ta Asma'u da Antikausar su ma suna ba ta shawarwari masu amfani don zama da kishiya irin jidda sai a hankali. Har lokacin bacci ya suka kwanta yayin da Nawwara ta miƙe toilet ta shiga ta yi awwala ta fito ta shimfiɗa abin sallah ta fara nafilfilu. Tare da addu'ar Allah ya ba su zaman lafiya da mijinta tare da kishiyarta. Sannan ta yi wa iyayenta addu'a sosai. Anta Asma'u tana kwance a kan kujera tana ɗan taɓa catin ganin Abdul yana kan online ya sa ta tura mishi da dariya mai kwalo. Ke kuma lafiyar ki kalau ya turo mata, Ango kenan to ka gode wa Allah dan ya baka mace mai tsayuwar dare, duk gajiyar nan da hidima ba ta hana ta yin na filfilu ba. Alhamdulillah ni ma na ji daɗin hakan. Hankalinta da ibadarta da kunyarta ni ma su suka ƙara min ƙaunarta ba zan iya kwatanta miki yadda nake ƙaunarta ba. Allah sarki ɗan ƙanina Allah ya baku zaman lafiya da zuri'a mai albarka. Amin bacci nake ji good night. Yana gama faɗin haka ya sauka ita ma an ta Asma'u sai da ta taɓa hira da mijinta tukunna ta kwanta har bacci ya ɗauke ta. Nawara tana karatun Alƙur'ani murya ƙasa-ƙasa yadda ba za ta damu mutanen da suke ciki ba. Sai da ta ji bacci yana ƙoƙarin sace ta sannan ta yi ƙoƙari ta kwanta. ana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.